lissafi wannan babu wani abin da za ka yi ma wani alfahari a kai shi rabi'an wasiya ta hudu i'lam ayyuhal muslimul muwahhid bala yace ka sani ya kai dan uwa musulmi mai tauhidi annaka fi ahli shirki wal kufur kai idan aka kamanta ka da masu shirka da kafirce ma Allah a zo a aura tsakanin mai masu tauhidi da masu shirka da kafirci ka sha'aratin bayza fi saurin aswal kaman gashi ne ƙwaya ɗaya fari a jikin baƙin baƙin a jikin baƙin baƙar saniya a ce ga sa ƙatansa baƙi irin gaba ɗaya baƙi ne jikin shi to amma a jikin shi akwai gashi kwaya ɗaya fari me ne nisibar wannan gashin da sauran gashin jikin wannan san ba ta da nisiba ita ba komai ba ne wannan kwaya ɗayan ba komai ba ne a jikin wannan miliyoyin gashin da suke jikin shi da haka kai a cikin masu kafurci da shirka kaman wannan gashin ne kwaya ɗaya a jikin sa wanda yake gaba ɗayan jikin shi baƙi ne shi ne ya ce kama za a fil hadis kama yadda ya zo a hadisi allabi akhrajahu muslim hadisin da imamu muslim ya fitar da shi a cikin sahihin shi anna rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal manzon Allah ya ce mal muslimuna fil kuffar musulmai ba komai bane dangane da kafirai a wurin yawa da adadi inda za a auna adadin kafirai a auna adadin musulmi to musulmi su ba komai bane a adadin kafirai illa ka sha'aratin bayda fi saurin aswad face kamar gashi ne kwaya ɗaya fari a jikin bakin a jikin bakin sa auka sha'aratin sauda a fi saurin abiyar ko kuma kaman bakin gashi kwaya ɗaya a jikin farin sa ya za a kamanta yawa wannan ba zai kamanta ba to shi ne misalin nisbar mumini a cikin kafirai shine abinda malam yake so ya faɗa mana a nan. mana kai da ka samu kanka yanzu kai musulmi akwai ire-iren ka sama da mutum miliyan sama da mutum miliyan ɗari inda za a auna kowane mutum ɗaya mumini da kowane kafiri mutum miliyan ɗari kowanne ɗaya zai zama maimakon wannan adadin na mutane ko da mutum miliyan ɗaya ne kawai a ce duk mutum miliyan ɗaya shi ne za a iya samun musulmi ƙwaya ɗaya adadin yana da yawa ko ba shi da yawa shi kuma adadin musulmin fa ba shi da yawa bai kai gashi ƙwaya ɗaya a jikinsa ba inda za a kamanta adadin kafirai da adadin muminai wannan ne abin da malam yake so ya faɗakar da mu a wannan gaba ka fahimci cewa kai ɗin zaɓo ka aka yi a cikin miliyoyin mutane miliyoyin mutane ne ba su da iyaka sai Allah ya zaɓo ka kai a ciki ya fitar da kai daga waɗannan miliyoyin aka ware ka kai ƙwaya ɗaya shi ya yasa malam ya ce fa hal adrasta haqiqata hadhihi nisba shin kai ɗan uwa musulmi ka fahimci haƙiƙanin wannan nisbar da ake magana a kanta ka fahimci haƙiƙanin wannan adadin da ake magana a kai Fahal hal sha'urta bi hazihin ni'ima shin kana jin wannan ni'imar a tattare da kai cewa miliyoyin mutane ne Allah ya fitar da kai ƙwaya ɗaya a cikinsu kana jin wannan ni'imar a tattare da kai cewa wannan ni'ima sai Allah ya yi ma وهل قدرت هذه النعمة حق قدرها أبنى أفشن كاش كيمن تكا درج تولى النعمة حقيقة أن درج تاتا كابات حق ديسا تنتيتا a ce mutum miliyan ɗaya kafirai kai mutum ɗaya an zaɓo ka an mai da kai mai imani ka sauke wannan haƙƙin na wannan ni'imar da Allah ya maka in Allah ya ga dama ya bakka a san yadda kake a cikin wannan adadin mai yawa kana da yadda za ka yi ba ka da yadda za ka yi in Allah ya ga dama ya bakka kana can sai ka tafi daji ka je can ka sassaƙo bishiya ka sassaƙo icce ka zo ka sassaƙa gunki ka aje shi shi ne Allahnka ba kuma yadda ka iya haka za ka ci gaba da wannan aikin kana zuwa kullum kana duba shi kana kula da shi kana wanke shi kana kore mai datti kana gyara shi shi ne Allahnka to ya za ka yi amma Allah bai batka a irin wancan halin da wannan yanayin ba in Allah ya ga dama sai ya barka kana can ana ta kaɗe-kaɗe da kai a coci ana rawa ana ihu ba yadda ka iya kuma amma duka wannan ni'imar da Allah ya yi ma ya shiro ka a cikin waɗannan miliyoyin mutanen ya zaɓe ka ya ce shin kana jin wannan ni'imar a tattare da kai kana da shu'urinta a zuciyarka kana jin cewa wannan wata baiwa ce Allah ya maka kana jin cewa ni'ima ce ma sannan kuma ka kiyaye ta haƙiƙanin ƙaddara wadda ya kamata a yi mata kana yi mata ko ba ka mata ko kawai kana zaune ne saboda an haife ka musulmi ba abin da ya dame ka ba ka jin wannan a matsayin ni'ima kawai ka taso a cikin musulmi don haka kai ba ruwanka magana ta ƙare ba ka jin cewa kai a matsayinka na musulmi wata ni'ima ce ta musamman Allah ya yi mata. shine ne ma ya ce mahalta alta nafsaka yawman shin ka taɓa tambayar kanka wata rana ka zauna kawai ka tambayi kanka taimakanka wannan tambayar shine limas afata tauhid me yasa Allah ya zaɓe ka ya sanya ka a cikin masu tauhidi waja'alaka musliman muwahhidan me yasa Allah ya sanya ka ka zama musulmi mai tauhidi sa'iman musalliyan me yasa Allah ya zaɓo ka ya sanya ka cikin masu azumi masu sallah zakiran khashi'an li rabbih me yasa Allah ya zabe ka ya sanya ka mai zikirin Allah mai kuma khushu'i da kaskantar da kai ga Allah ya zama Allah kawai kake faduwa ka sa ka a ƙasa domin shi a daidai lokacin da wani yana san tarin ƙasa ce ta kabari yake faduwa yana sujjada a kanta wani bishiya sai yake faduwa yana mata sujjada wani ƙyalle ne yake faduwa yana mai wani mutum ne irin shi ɗan adam irin halittar su ɗaya yake faɗuwa yana mai sujjada me yasa kai Allah ya zaɓe ka ya sanya ka musulmi mai tauhidi baka faɗuwa kai sujjada da sallah da azumi da komai sai ga Allah shi kaɗai? ka taɓa zama ka tambayi kanka me yasa Allah ya maka wannan mala yace ahuwa na sabik shin kana tunanin saboda dangantakar da kake da ita ne Allah ya maka wannan matsayin saboda gidan da ka taso da dangin da ka taso saboda wannan ne Allah ya maka wannan ni'imar am li azami zahir ko li izami zahir ko kuma saboda girman martabarka da kake da ita kana da alfarma ne da martaba shi yasa Allah ya zaɓe ka ya sanya ka a wannan matsayin da kake kai amli faradhi zaka'i ko kuma saboda zurfin kwakwalwar da kake da shi da basira saboda basirar da kake da shi Allah ya zaɓe ka ya sanya ka mai tauhidi musulmi amli kasrati malik ko kuma saboda dukiyar da kake da ita kana da wadata ne shi yasa sai Allah ya zaɓe ka sai ya mai da kai haka ya sanya ka zama musulmi mai tauhidi shin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ne ya sanya ka ya sa Allah ya maka wannan zaɓen ko kuwa ba shi ba ne Lawalla, wallah ya ce wallahi ba haka ba ne laisa haza huwa sabab ba wannan ne sababin ba fa innaka ta'lamu min nafsika domin kai da kanka kai karan kanka ka sani cewa annaka lasta ashrafa nasaban min walidi Ibrahim alaihi salam baka fi mahaifin annabi Ibrahim alaihi salam girman nasaba da dangantaka ba in dangantaka sai take sa mutum a zaɓe shi ya samu wannan matsayin to ka kalli mahaifin annabi Ibrahim alaihi salam wanda da kanshi yake neman gafara ga mahaifin shi waghfir li abi innahu kana min ad-dallin wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim ka Allah madaukakin sarki bai zabe shi a wannan zaben da yema ba duk da shine wa shine mahaifin Annabi Ibrahim alaihi salam abul anbiya duk annabawa annabi Ibrahim da suka zo daga baya shine babansu shine kakansu amma Allah bai kubutar da mahaifin shi ba daga in nasaba kake takama da ita to wannan zai rushe maka zai faɗa maka ba wannan ne dalilin da yasa Allah ya zabe ka ba wala min abi talib wa abi lahab kuma kai da kanka ka san in nasaba ake magana baka kai abu talib ba baka kai abu lahab ba da abu talib da abu lahab dukkaninsu su biyun nan an bai nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkansu baffannin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkansu ƴan uwan mahaifin manzan Allah ne dukkansu yayyan mahaifin shi ne ubansu ɗaya gaba ɗayansu da abu lahab ɗin da abu tsalib ɗin da abdullahi mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkansu babansu ɗaya in nasaba sai baka kai wannan nasabar ba amma kuma duk da haka nasabar bata sa Allah maɗaukacin sarki ya yi musu wannan zaɓin ba wala min ibn nuhin alaihi salam in na saba ce kuma kai ka san baka kai ɗan annabi Nuhu alaihi salam ba. Kala rabbi inna bini min ahali wa inna wa'adaka alhaq. Ya Allah ga ɗana nan yana cikin iyalaina. Allah ya ce ya Nuhu innahu laysa min ahli innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Inni a'ibuka an takuna min al-jahilin. Allah ya ce wannan baya cikin iyalanka iyalanka wanda suka yi imani da kai kawai suka ji ka haka wannan rashin imanin ya raba tsakaninku annabi ya haife shi amma Allah bai zaɓe shi wannan zaɓin da ya maka ba haka baka kai shi matsayi ba baka kai shi dangantaka ba haka waɗannan duka da aka lissafa a wani babi suke a babin ƙololuwar dangantaka da nasaba in nasabar iyaye da kakanni ake takama da ita kai da kanka ka san baka kai wa'annan ba kuma Allah bai zabe su ba walasta a'zama nufuzan wa sultanan min al-muluk kafara kuma in mulki ne da kuma zartar da al'amura baka kai girman masu mulki kafirai da suka gabata ba duk mulkin da kake takama da shi in saboda mulki ne ka samu wannan to mulkin bai kai mulkin waɗanda suka gabata daga cikin kafirai ba allazina sadul khalqa fi zamanina waɗanda su ne suka jagoranci halittu suka yi mulkin halittu fi zamanihim a zamaninsu waɗanda waɗannan manya-manyan kafiran su ne suka jagoranci al'umma a zamaninsu gaba ɗaya a babin mulki kaman wane ne ya ce ka fir'aun kaman fir'auna duk mulkin da kake takama da shi bai kai mulkin fir'auna ba haka kuma wannan murud haka kuma duk mulkin ka bai kai mulkin na murud ba haka bukhtanasar duk mulkin da mutum yake takama da shi bai kai mulkin Buktanasar ba haka Abraha wayannan duka manya-manyan masu mulki ne wayanda suka jagoranta al'umma na duniya a zamaninsu a wurin mulki amma duk da haka da ƙarfin mulkin da suke da shi da matsayin da suke da shi Allah maɗaukacin sarki bai zaɓe su sun irin wannan zaɓin da ya maka ba wala a'zamu jahan wala a'zama jahan min sadatil arab wa ha'ihim? haka kuma idan alfarma ce kake takama da ita kana ganin saboda alfarmarka ne da wata daraja da kake da ita to baka kai girman alfarma da kuma matsayi da daraja na waɗanda suke wujaha masu daraja masu alfarma daga cikin larabawa ba ka abi jahal kamar irinsu abu jahal idan ana neman aljah ne ana neman alfarma da matsayi a cikin al'ummar da suke rayuwa a ciki babu irinsu haka umayyatu bin khalaf idan ana neman alfarma ne a cikin al'ummar su babu irinsu haka alwalidu bin al-mughira haka abdullahi ibn ubay ra'sul munafiqi wanda kowanne daga cikin waɗannan mutum ne mai alfarma mai daraja a cikin al'umma shi da yake rayuwa a ji da aka kai da kanka ka san alfarmarka da darajarka da matsayinka bai kai matsayin waɗannan da aka lissafa ba amma duka waɗannan da aka lissafa su ma Allah bai zaɓe su irin wannan zaɓin da ya maka ba ka zama musulmi mai imani mai tauhidi walasta anka min alfalasifati almutaqaddimin sannan in dabara ce da kwakwalwa da wayau da basira baka kai basira da kwakwalwa ta malaman falsafa da suka gabata a baya ba Irinsu aristo irinsu aflaton irin da ire-iren waɗannan falasifan wayanda suka gwada ma mutane kwakwalwa da basira a zamaninsu idan ana magana basira da kwakwalwa kai ka san baka kai su ba wal mukhtari'in al mu'asirin haka kuma baka kai dabara da kwakwalwa ta masu kere-kere na wannan zamanin da muke da su ba wanda mutum zai zauna ya kirkiro abin da kowa a duniya sai ya yi al'adabi da wannan abin da ya kirkiro a ce shi ne ya fara ƙirƙiro kaza shi ne ya samar da kaza da me suke aiki da ƙwaƙwalwa da basira to kai da kanka ka san ƙwaƙwalwarka da basirarka ba ta kai wannan ƙwaƙwalwar da basirar ba waɗanda suke masu ƙirƙire-ƙirƙire na zamani allazina baharun nasa bi uqulihim waɗanda suka cidima mutane da ƙwaƙwalansu fa utu zaka'an waɗanda Allah ya ba su ƙwaƙwalwa walam yu'tu zaka'an amma ba a ba su tsarkaka da imani ba an ba su ƙwaƙwalwa da basira amma ba a ba su tsarki na imani da tauhidi ba amma kai Allah ya zaɓo ka ya baka tsarki na imani da tauhidi ya fifita ka a kansu daka idan maganar basira ne ka san ba basira ba ce ta kai ka wannan matsayin ta samar maka da wannan darajar da aka yi ka a matsayinka na musulmi walasta agna min idan wadata ce kake tunanin saboda arziki ne to ka sani baka kai ƙaruna arziki ba Ƙadiman a da, tun a zamanin da in ana maganar na da ne in ana maganar arzikin ƙaruna? to kai ka san ba a maganar arzikinka duk yadda ka kai da arziki wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa mun bashi arziki taskocin arziki wanda mabudan kawai da za a bude taskocin arzikin Allah ya ce latanu'u bil usbati ulil quwwa tawaga ta ƙarfi masu ƙarfi ba sa iya ɗauka ba wai arzikin ba mafatihahu mabuɗan taskokin arzikin shine Allah ya ce da sanu'u bil usbati ulil quwwa to ina ga kuma arzikin shi dukiyar da yake taskanta da ita a cikin waɗannan taskokin daka idan arziki ne to wannan zai nuna maka cewa ba arziki bane yake da wannan falalar da wannan ni'imar da Allah ya baka wala min asriya il asr al kafara haka kuma arzikinka bai kai arzikin waɗannan mawadatan na wannan zamanin ba kafirai almutahakkimin na iqtisadil alami wa sarawatihi wayanda su ne suke jujjuya tattalin arzikin duniya da dukiyar gaba ɗaya su suke juya ta arzikin duka a hannunsu yake na juya tattalin arzikin duniya su ne suke karya wannan tattalin su tayar da wannan tattalin su karya wannan kuɗin su tayar da wannan da haka sai yadda suka yi da bankunan duniya sai yadda suka yi da tattalin arzikin mutane amma duk da haka ga tarin arzikin arzikin bai musu amfani ba arzikin bai sa Allah ya zaɓe su ya yi musu wannan falalar da wannan baiwar ba mala yace wa kullu ha'ula mawsufin duka waɗannan da aka sifanta a baya tun daga farko zuwa nan matu alal kufuri, duk sun mutu kan kafirci sun mutu kan kafirci lam fa'ahun nasabun wala sharafun nasabar su ba ta yi musu amfani ba darajar su da ɗaukakar su ba ta yi musu amfani ba wala aqlun wala zaka hankalinsu da kuma basirarsu da wayansu bai musu amfani ba wala malun wala tsara dukiya da arziki bai musu amfani ba inda wannan yana sa a samu musulunci da kafin ka samu musuluncin sun samu amma kuma gashi duka wannan bai sa sun samu musuluncin ba kinan waɗannan abubuwan gaba ɗaya ba su ne sababin da ya Allah ya zaɓe ka ba to fama sababu idan istifa'ika lid-dini to menene sababin da yasa aka zabe ka dangane da addinin musulunci min baini kasirin min al a cikin da yawa daga cikin halakakku dinnan Allah ya zabo ka kai ka zama musulmi menene sababin in dai waɗannan abubuwan da aka lissafa duka ba su bane sababin mala yace ha huwa bayanu sababi to ga bayanin sababin da ya sa aka zaɓe ka ɗinnan. Min khabari asdaqil qa'ilin daga bayanin wanda ya fi kowa gaskiyar magana. Zai faɗa mana menene sababin da ya sa ya zaɓe ka, ka zama musulmi, ka zama mai imani, ka zama mai tauhidi. Aka haramta ma waɗancan su kuma waɗanda aka ba su abin da kai ka san ba a ba ka abin da aka ba su ɗin ba a nan duniya. Sababin shi ne Allah ya ce walakin Allah habbaba ilaykumul iman sai dai Allah ne kawai ya sanya muku san imani a cikin zukatanku ka tashi kawai ka ji kana son imanin kana son addinin waye ya sama ba wanda ya isa ya sama wannan san addinin in ba Allah ba walakin Allah habbaba ilaikumul iman Allah ne ya sanya muku san imani a zukatanku da haka wannan shine amsar wa zayyana hufi ƙulobikun kuma shi ne ya ƙawata imanin a cikin zukatanku kake jin imanin shi ne rayuwarka kake jin imanin shi ne kawai abin abinda ka iya yin ado da shi kana rasa imanin kana jin cewa komai ya lalace maka kenan waye ya sanya maka wannan a zuciya Allah ne kawai yake iya sanya ma mutum a zuciya Shi ne walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum kufr kuma Allah shi ne ya sanya muku kyamar kafirci wani yana nan yana jin kafircin ba komai bane ba wani abu bane a daidai lokacin da wani yana jin cewa ko da mutuwa zai yi gara ya mutu akan kafirci akan yayi kafirci gara a kashe shi da ya kafirci yana sane Allah ya sanya mai ƙyamar kafircin a cikin zuciyar shi shi yasa wannan kamar ce kafirai suke ƙoƙarin cire ta a zukatan mutane kullum a tuta ma mutum cewa kafirin ba komai bane domin kamar kafircin gwargwadon kamar kafircin da yake zuciyar mutum gwargwadon yadda yake kyamar kafiri da haka idan kyamar kafircin tana da yawa a zuciyarka to kyamar kafirin tana da yawa a zuciyarka daga lokacin da ka ji kyamar kafirin tana fita to daga lokacin wannan kyamar kafircin ce take fita a cikin zuciyarka da haka Allah yana sa san imanin da ƙawata shi a zuciyar bawa sannan kuma ya sa kyamar kafirci shine wa karraha ilaikumul kufra shi yake sanya muku kyamar kafirce wal fusuq da fasikanci ka ji duk inda kaga ana fasikanci baka baka kaunar wannan fasikancin haka kuma baka kaunar fasiki haka wal isyan Allah shi yake sanya muku kyamar sabo duk inda sabon Allah yake kana jin baka kaunar wannan abin ba kuma ka kaunar mai aikata wannan laifin to wannan wa yake yi ma wannan bawa wannan a zuciya Allah ne yake sa ma bawa wannan a zuciya ya sa maka san imani da ƙawata imanin da adan imanin ka rinka jin imanin shine ado a rayuwarka sannan ya sa maka kuma kyamar kafircin ka rinka jin kafirci shine abin da kafi komai kyama a rayuwarka wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allah min kama yakrahu an yuqzafa fin haka manzon Allah yace mutun ya rinka kyamar kafirci kamar yadda yake kyamar a dauke shi a tsoma shi a cikin wuta yana da rai haka mutum zai rinka jin kyamar kafirci a zuciyar shi Allah ce ula'ika humur rashidun irin waɗancan da aka faɗi sifofinsu waɗanda Allah ya sanya musu imani a zuciya da san imani da ƙyamar kafirci da saɓo da fasikanci su ne shiryayyu kenan wanda ba wannan ba shine ɓasacce. me yasa Allah yake yi ma bayi wannan yake sa musu a zuciya me suke yi Allah ya ba su wannan Allah ya ce fadlan min wa ni'ima wannan falala ce kawai daga wurin Allah kuma ni'ima sai daga wurin Allah subhanahu wata'ala da aka kaji kana son imani kaji kana kyamar kafirci wannan ni'ima ce wadda wajibi ce ka gode ma Allah a kanta cewa Allah ya yi maka wata ni'ima wadda bai yi ma miliyoyin mutane ba da yawa wadda Allah maɗaukacin sarki bai musu wannan ni'imar ba da ka wannan falala ce daga Allah da ni'ima sai Allah ya ce wallahu alimun hakim Allah masani ne kuma Allah mai hikima ne ya san me yasa yake kawata imani a zukatan bayi ya kuma san me yasa yake sa kamar kafirci da fasikanci da sabo a zukatan bayi din wannan falala ce daga Allah da ni'ima Allah masani ne kuma mai hikima ya san hikimar da ta sa yake zartar da waɗannan al'amura a cikin zukatan bayi wannan amsa ta farko kenan mun fahimci menene dalilin da ya sa Allah ya zaɓe mu ya mai da mu musulmi masu tauhidi bai bar mu a cikin mafi yawan mutane wanda su ne mafi yawa ba wanda su ne kafirai fasikai masu saba ma Allah wa ta'ala Allah ya ce haka kuma Allah maɗaukacin sarki yana cewa huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum Allah shine wanda ya aiko ma al-ummiyina su ne al'ummar larabawa waɗanda ba sa rubutu ba sa karatu Allah ya aiko musu rasulan minhum ya aiko musu manzo daga cikinsu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yatlu alaihim ayatihi zo ya karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim kuma ya tsarkake su daga shirka da kafirci da saɓo wa yuallimuhumul kitaba wal hikima. kuma ya karantar da su alqur'ani ya kuma karantar da su sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wa in min duk da cewa su kafin zuwan manzon Allah ɗin, lafi dalalin mubin suna cikin ɓata mabayyanin ɓata, suna cikin kafirci da saƙo da jahiliya Allah ya aiko manzon Allah ya zo ya tsarkake su ya wanke su ya fitar da su daga wannan halin da suke ciki Allah ya ce wa na minhum sannan da waɗansu mutane daban daga cikinsu lamma haƙo bihim wanda ba su riga sun riske su ba bana wanda za su zo daga baya wanda su ma saƙon manzon Allah zai kai zuwa gare su a karantar da su alƙur'ani a karantar da su sunna sannan kuma a tsarkake su daga duk wani datti na shirka da kafirci da saƙon Allah wa huwa azizul hakim Allah mabuwayi ne kuma mai hikima me yasa Allah ya aiko da a tsarkake mutane kuma a ilmantar da su a tsarkake su daga halin da suke ciki a baya Allah ya ce zalika fadlullah yu'tihi man yasha wannan falalar Allah sai wanda Allah yake bayarwa ga wanda ya ga dama haka ba kowa ne Allah yake zaba ba ya mai da shi musulmi mai imani ya mai da shi mai tauhidi sai wanda Allah ya ga dama zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli azim Allah ma abocin falala ne kuma mai girma Allah ma abocin falala mai girma ce falalar Allah tana da girma falalar Allah ba ta da iyaka daga cikin falalar Allah da ya maka shine ya zaɓe ka ya mai da kai musulmi bai saka ka a cikin kafirai masu shirka da Allah subhanahu wa ta'ala ba wa qala ta'ala huwa allazi alaikum wa mala'ikatu. Allah ce. shine wanda yake muku salati Allah shine wanda yake salati a gare ku wa mala'ikatuhu kuma mala'ikun shi ma suna yi muku salati suna yi muku wannan salatin ne wanda shine addu'a suna roƙa muku Allah salati daga Allah shine gafara da kuma tsarkacewa. salati daga mala'iku shine addu'a da neman gafara ga mumini Allah ya ce Allah da mala'iku suna muku salati li yukhrijakum min adh nur domin su fitar da ku daga cikin duhu zuwa ga haske duhu na kafirci da shirka zuwa ga haske na tauhidi da kuma imani da haka Allah maɗaukacin sarki ne yake fitar da bayi daga wannan duhun zuwa ga hasken da ya zo da shi wa kana bil rahima Allah maɗaukacin sarki ya zama mai jin ƙai ne mai rahama ga muminai da wannan ma ya nuna mana falalar Allah ce take fitar da bawa daga duhu zuwa ga haske wa ƙala subhanahu haka kuma Allah maɗaukacin sarki yana cewa walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu ma zaka minkum min ahadin abadan Allah ce da ba dan falalar Allah ba da ba don rahamar Allah ba dukkanku har abada babu ko mutum ɗaya da zai tsarkaka a cikinku kowa zai zauna a cikin shirka da saɓan Allah da zunubi da abinda Allah baya so inda ba don falalar Allah ba da rahamar Allah ma zakaninkum min ahadin abadan da har abada ko mutum ɗaya ba zai tsarkaka ba daga cikinku walakin Allah yuzakki man yasha amma Allah yana tsarkake wanda ya ga dama daga cikin bayin shi ya tsarkake bawa ya mai da shi mai imani ya mai da shi bawan Allah mai da'a ga Allah ya mai da shi wanda yake mai tauhidi mai kadaita Allah da bauta wallahu sami'un alim Allah mai ji ne idan kana neman tsarkaka din ka kira shi zai ji ka zai kuma amsa maka alimun masani ne ya san wane ne da gaske yake yi yana neman Allah ya tsarkake shi sai Allah ya tsarkake shi din walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu Allah ya ce da ba dan falalar Allah a gare ku ba haka kuma da ba dan rahamar Allah ba lattaba'tum ash-shaytana illa qalila da dukkan ku kun bi shedan sai yan kadan daga cikin ku amma falalar Allah da rahamar Allah Allah ya tsare ku ya kare ku ya ba ku alqur'ani ya ba ku sunna kuna karantawa kuna ganin abinda Allah yake so da abinda Allah baya so da inda ba don falalar Allah da rahamar shi ba da kowa sai ya bi hanyar shedan ya zama kowa ya bata ya faɗa cikin fushin Allah subhanahu wata'ala malai sai fa a ayatun muhkamat waɗannan ayoyi ne waɗanda suke muhkamai tabbatattun ayoyi wanda babu wani hukunci da ya shafe su yukhbiruna fiha rabbuna ubangijinmu yana ba mu labari a cikin waɗannan ayoyin an sababi hidayatihi li ibadihi almu'mini yana faɗa mana menene sababin da yasa ya shiryar da bayin shi mu'minai anan mun fahimci menene dalilin da yasa Allah ya shiryar da mu zuwa ga addinin musulunci bai shiryar da biliyoyin al'umma wayanda suke kan kafirci da saba ma Allah ba sawa'un alhidayatul irshadiyya bi bi'satin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam awil hidayati tawfiqiyya ko hidaya shiryarwa ta irshad ita ce ai maka bayani a nuna maka hanya a nuna maka abin da ya kamata wannan ita ce hidayatul irshad ko kuma hidayatul tawfiq ita ce a datar da kai ka karba abin domin ba duk abin da aka nuna maka aka maka bayani bane kuma zaka samu dacewa da karbar abin akwai wanda an yi mai bayanin ya ji ya fahimta ya gane to amma kuma akwai abin da zai hana shi ya karɓi wannan abin ba zai karɓa ba to amma a yi maka hidayatul irshad shine a yi maka bayanin ka gani sannan kuma a yi maka hidayatul tawfiq a shiryar da kai ka ji wannan abin ka tafi a kai shi wayannan hidayar guda biyu Allah maɗaukacin sarki duka a cikin falalar shi yayi mana su ya aiko manzon Allah ya yi mana hidayatul bayan wal irshad sannan shi Allah ya datar da mu ya yi mana taufiƙi hidayatu tawfiq ta yadda muka karɓi addinin muka yadda da shi muka zama musulmi masu imani da Allah da haka wannan hidayatu tawfiq din almusmiratu lil istijabati lahu wanda ita take haifar da amsa wa Allah subhanahu wata'ala abinda Allah ya kira bayi da zuwa gare shi walimtisal wamtisalul iman da kuma aiwatar da imani wa anna hidayatahu huli ibadihi tarji'u li rahmatihi bihim kuma shiriyar da Allah yake yi ma bayi gaba daya tana komawa ne zuwa ga rahamar Allah ga bayi da ba dan rahamar Allah ga bayi ba da babu wanda zai shiri a cikin bayin gaba daya wa tafaddulihi alaihim da kuma falalar Allah ga bayi shine Allah yasa ya shiryar da bayi din min ghairi istihqaqin minhum lidhalika ba wai saboda suna da wani abu wanda suka cancanci ai musu haka bane ba wanda ya isa ya ce saboda kaza yasa Allah ya maida ni musulmi saboda kaza Allah ya zabe ni a cikin musulmi ba wanda ya isa kawai rahamar Allah sai da falalar Allah da taufiƙin Allah Allah ya datar da shi zuwa ga wannan addinin sai mala ya ce afala ya saudi mu zalika hamdallahi fi kulli hal yanzu wannan ba zai wajabta ma mutum godiya ga Allah a kowane hali ya samu kanshi ba ya zama yana gode ma Allah a zaɓo ka a cikin biliyoyin al'umma a mai da kai musulmi sauran duka kafirai wanda wasu ma ba su yadda akwai Allah ba wasu kuma sun yadda da Allah amma ba su yi imani da annabin da Allah ya aiko ba wannan ba zai wajabta maka ya zama a koyaushe kana cikin godiya ga Allah ba fi kulli halin wa fi kulli wahini a kowane hali da kowane yanayi ka zama kana godiya ga Allah ala hadhihi ni'matil uzma akan wannan ni'imar mafi girman ni'imomi da Allah yake yi ma bayi wal minnatul kubra da ni'ima wadda take mai girma allati sharrafaka biha ayyuhal muslim wadda Allah ya ɗaukaka ka da ita ya kai ɗan uwa musulmi mutum nawa Allah ya haramta ma wannan ni'imar kai Allah ya baka daga wannan ni'imar bata cancanci godiyar Allah a kowane yanayi ba wasafaka laha kuma Allah ya zaɓe ka ya ɗora ka kan wannan ni'imar min gairi haulin laka wala kowa. ba tare da wata dabara da kake da ita ba ba kuma tare da wani ƙarfi da kake da shi ha a cikin wannan ni'imar ba kawai dai ka samu kanka musulmi ya aka yi ka zama musulmi ba ka sani ba kawai farala daga Allah da aka wannan kaɗai ya isa a ce rayuwarka gaba ɗaya har ka mutu godiyar Allah ne kawai a ciki in Allah bai ga dama ba da kana can kana wani abin daban kana san kana wata wahalar daban kuma dole ɗan adam sai ya yi bauta a rayuwar shi ko wanda ya ce ba Allah bai yadda ma akwai Allah ba to dole sai ya yi bauta a rayuwar shi ɗan adam bai taɓa zama a rayuwar shi ba bauta ba haka Allah ya ɗabi'antar da ɗabi'ar ɗan adam fitsira ce dole in baka yi wannan ba za ka yi wannan in ka ƙi sharan masallaci kai ta kasuwa Da ka in baka bauta ma Allah ba to zaka bauta ma wani abu Da ka bauta dole sai a fidrar dan adam ba shi da makawa sai yayi ta Da ka wannan kadai ya isa a sai rayuwar mutum gaba daya ya tsarar da ita akan godiya ga Allah subhanahu wata'ala akan gode ma wannan ni'imar mai girman gaske ballantana kuma a koma zuwa ga sauran ni'imomi ƙanana wanda duk wata ni'ima da Allah zai yi ma bawa ba ta kai ni'imar musuluncin da Allah ya mai ba duk wata ni'ima da za ta zo a baya karama ce amma wannan ita ce mafi girman ni'imomin Allah ga bawa bayan samar da kai da Allah ya yi ba abin da Allah zai yi maka akan sama da ni'imar imani da aka ni'ima sai wadda ta cancanci godiya sai kasancewa duk aikin da kake yi na ibada har yanzu baka gode ma Allah haƙiƙanin godiya ba har yanzu baka yi ma Allah abinda haƙiƙanin abinda ya cancanta a yi ma Allah subhanahu ta'ala ba daka wannan shine da malam yake so ya dawo hankalinmu a wannan gabar ta hudu cewa ni'ima ce babba Allah ya maka duk da cewa a gaɓa ta gaba ka fahimci cewa baka bauta ma Allah haƙiƙanin bauta ba to kuma ga wata babban ni'ima wadda ita kuma gode mata ko da rayuwarka gaba ɗaya ka bayar akan gode mata ba za ka iya sauke nauyin da Allah ya ɗora akan wannan ni'imar ba ita ce ni'imar musulunci da haka wannan ita ce wasiya ko nasiha ta biyar ta hudu da malam ya kawo za mu tashi akan wasiya ta biyar a darasi mai zuwa insha Allah ta'ala wadda ita ma tana da alaƙa da wannan wasiyar ta hudu da ta gabata. Allah muke roƙo ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi ya ba mu iya yafe mana zunubanmu da kurakuranmu, ya gafarta mana, ya sanya mu a cikin waɗanda suke bauta ma Allah iyakar iyawarsu da kuma jin kunyar Allah dangane da abin da suke yi na kasawa da gajiyawa. Wallahu alam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اغننا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم وفقنا ووفق أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين